بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكان سبب هذه المواصلة أن بعض الإخوان قدم بورقة فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سادة أهل البيت وقد أجري فيها ذكر النذور لمشهد المنتظر فقوطب من فضائل أهل البيت وحقوقهم بما سر قلبه وشرح صدره وكان ما ذكر بعد الواجب فإن الكلام في هذا طويل ولم يحتمل هذا الحامل أكثر من ذلك وخطب فيما يتعلق بالأنساب والنذور بما يجب في دين الله فسأل المكاتبة بذلك إلى من يذهب إليه من الإخوان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أما ورقة الأنساب والتواريق ففيها غلط في مواضع متعددة مثل ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في سفر وأنه محمد بن عبد الله بن عبد عبد المطلب بن عمرو بن العلاء بن هشام وأن جعفر وأن جعفر الصادق توفي في خلافة الرشيد وغير ذلك فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي, توفي في شهر ربيع الأول شهر مولده وشهر هجرته وأنه توفي يوم الاثنين وفيه ولد وفيه أنزل عليه وجده هاشم ابن عبد مناف وإنما كان هاشم يسمى أمرا ويقال له أمر الأولى كما قال الشاعر أمر الأولى هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون إجاف وأن جعفرا أبا عبد الله توفي في سنة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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan ƙofar ƙaura a cikin garin katsina a yau yammacin talata 26 ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1432 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan sha ɗaya shekarar miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh islam ibn taymiyyah ta ahli iraq majalisin da muke karanta sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya rubuta wa mutanen iraq wannan kuma shine majalisin mu na 42 a jerin gwanan majalisin mu a wannan masallaci mai tarin albarka wannan shine na 156 muna yi wa Allah mai kowa mai komai godiya da jinjina da yabo da kirari da ya ba mu damar sake haduwa a wannan masallaci a irin wannan lokaci mai albarka a wannan majalisi namu na duk mako bayan tsaiko da aka samu a dalilin aikin hajji da muka samu muka je da fatan Allah maɗaukakin sarki zai ansa mana ayyukanmu na ibada gaba ɗaya abinda muka yi Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ya sa mana shi a mizanin ayyukanmu kurakuranmu da muka yi ubangiji maɗaukakin sarki ya yafe mana ya gafarta mana kuma abinda muke karantawa a wannan majalisi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da shi wannan littafi kamar yadda kuka sani tun a farkon darasi da muka yi mun bayyana cewa saƙo ne ibn taimiyya ya rubuta zuwa ga mutanen iraq musamman ma waɗanda suke bin addinin shi'a wanda a yau ibn taimiyya ya ɗauko bayanin sababin ko dalilin da ya sa shi rubuta wannan saƙo me ya faru har ya rubuta wannan saƙo yace wa kana sababu hadhihi muwasala anna ba'd kadima qadima biwaraqatin fiha dhikru an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace dalilin rubuta wannan sako wannan littafi yace wani daga cikin ɗan uwa wanda ya zo da wata takarda a cikinta an ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallama wa zikiru sadati ahlil baiti a cikin wannan takardar an ambaci shugabannin ahlil bait wa ujiriya ujriya fiha dhikrun nuzuri li mashhadil muntazar a ciki kuma an ambaci wato bakance da ake kaddamarwa ake kaiwa a gurin da ake kira mashhadil muntazar wato gurin da mahadin shi'a wanda ake jiran tsammanin bayyana sa yake fa khutiba min fada'ili ahli albayt wa huquqihim bima sarra qalbahu wa sharaha sadrahu shi wannan mutum da muka ganshi da wannan takaddar wadanda a cikinta aka ambaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka ambaci ahlil baiti aka ambaci bakance na dukiya da dabbobi da ake kaiwa wato gurin da ake tsammanin mahadin shi'a wanda yake ɓoye yake ciki yana ɓuya sai muka yi masa ko sai aka yi ma wannan mutumin magana aka zantar da shi aka faɗakar da shi wani abu daga cikin falalar ahalil baiti da haƙoƙinsu abinda ya faranta masa rai ya kuma yalwata ƙirjinsa wa kana ma zukira ba'd alwajibi mala yace abinda aka ambata masa wani bangare ne na wajibi ba duka ba fa innal kalama fi hadha tawil domin magana akan wannan batu magana ce mai yawa magana ce mai tsawo walam yahtamil hadha alhamilu akthara mimma min zalika shi kuma wannan da yake dauke da wannan wasiƙa ko wannan takarda ba zai iya daukan maganganu sama da abinda aka faɗa masa ba wa khutiba fi ma yata'allaqu bil ansabi wan nuzuri bima yajibu fi dinillah sannan aka yi masa magana aka zantar da shi game da abin da ya shafi nasaba ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma bakanci da ake kaiwa mahadi aka zantar da shi da abin da ya wajaba ya fahimta ya sani a addinin Allah fasa alal bata bizalika sai ya nemi a rubuta masa duk abin nan da aka gaya masa ila man zahabu ilaihi min al-ikhwan zuwa ga waɗanda zai koma gare su na daga 'yan uwansa fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala nasiha saboda annabi sallallahu alaihi wa ya ce addini nasiha ce qalu liman ya rasulullah sahabbai suka ce nasiha gawa ya ma'aikin Allah ya ce lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim nasiha ce ga Allah da manzansa da shugabannin musulmi da sauran jama'a da sauran jama'a na musulmi gaba ɗaya. ibn taymiya rahmatullahi ta'ala alaihi anan yana ambato mana dalilin da ya sa shi rubuta wannan takaitacciyar risala ya gaya mana cewa wani mutum ne ya zo daga iraki ya zo ya same su a sham ibn taimiyya yana sham sham wato yana dimashq babban birnin kasar syria a yau a nan yake da zama wannan mutum ya shigo daga iraki kusan suna iyaka saboda haka ya shigo kasar sham inda ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yake da zama sai gashi wannan mutum yana ɗauke da wata takarda wanda a ciki an rubuta wani abu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar nasabarsa a ciki an ambaci wasu daga cikin ahlul baiti wato kamar tarihin limaman nan goma sha ɗaya ko sha biyu da suke faɗa kamar yadda a cikin wannan takarda an ambaci irin lissafe-lissafen kuɗaɗe na bakanci da ake kaiwa ake bawa wato wasu ɓarayin shi'a suke karɓa daga hannun jahilai mabiya addini shi'a da sunan wato bakanci ko wani haraji ko wata abin abinda suke kira humusi ake ɗora wa mutane wata zakka da ba ta Allah ba ba ta musulunci ba wanda mun taɓa bayanin ta a nan da faɗi Ah, da yadda aka ɗauke ta har ma ake ganin kamar ma ta fi kai ta ma fi yadda suke gani ka ma fi zakkar da take cikin rukunan musulunci domin ita kowa da kowa ne sai ya bayar zakka sai wanda yake da hali kuma ko da ya mallaki dukiyar zakka din sai ta shekara sannan kuma abin abinda ake so a wajensa bai taka kara ya karya ba Abin abinda ake so kaso ɗaya daga ɗaya bisa arba'in wannan kuma khumusi ake karba wato ɗaya bisa biyar wato kaga ashirin cikin ɗari kenan za a karba za a karba wannan kuma za a karbi biyu da ɗigo biyar 2.5 za a karba cikin ɗari amma wacce za a karba ashirin sannan kuma ba ba wai sai kana da kuɗi ba ko ba ka da ko kowa talauci ai kana da kayan sawa kana da tabarmar da kake kwanciya a kai kana da kwananka da kake cin abinci to ka yi lissafin nawa za su kama ka fitar musu da humusi kuma ita zakka kaga kamar da muka faɗa shi talaka ake ba wannan kuma talaka ne za su bayar in suka bayarwa za su bawa za su ba shehinai shehinan shi'a wannan da ake kiran su marji'iyat ko ko ayoyin nan su za a bawa su kuma sun ce su wakilan mahadi ne saboda haka wannan kudin na mahadi ne amma mahadin nan ba wanda ya ganshi ba wanda ya sai na ina saboda haka kaga su za su cinye in kai magana su ce dukiyar mahadi ce su wakilansa ne sauraka suna karɓa wannan dukiya to a cikin ɗan takaddun da shi wannan bawan Allah ya zo da shi ƙasar sham akwai maganar wannan a ciki yayin da ibnu taimiyya ya ga wannan takarda a hannunsa sai ya yi wa wannan mutumin nasiha irin ta musulunci ya gaya masa ruwayoyin da suke cikin littafan ahalus sunna waɗanda suke bayanin falalar ahalul baiti suke bayanin haƙƙoƙin ahalul baiti mutumin nan ya yi farin ciki kwarai da jin wannan nasiha daga ibn taimiyya al'amarin da ba ya tsammanin zai ji shi daga wani mutum mabiyin sunna bai taɓa zaton zai ji irin waɗannan maganganu ba ya ji wani malamin sunna ya kawo ruwayoyi da suke magana akan falalar ahalil baiti da haƙƙinsu don haka sai yi mamaki da ya ji ibn taimiyya yana masa wannan bayanin kaga wannan kenan yana nuna shi wannan mutum ya tashi a garin da ya tashi cikin jama'ar da ba banda zagin sahabbai da kage da kazafi da ya rufe ba abin da yake ji safe da yamma dare da rana kullun ƙarya ake gaya masa cewa ahlus sunna maƙiya sahabba maƙiya ahlul baiti ne azzalimai ne macuta ne ba sa son ahlul baiti ba sa son sayyidina ali ba sa son fatima ba sa son hasan da husaini suna musu kyashi suna musu gani gani kullum ana musu ƙarairayi irin wannan saboda ka shi ma ya tashi a cikin irin wannan bi'a wanda duk ya san irin yadda husainiyat na shi'a suke zai san wannan ba abin mamaki ba ne shi yasa irin shi'a da suke ƙasar iran abin tausayi ne galibinsu ba su san ma mai duniyar sunna take ciki ba saboda ba a ma kyale sunna sun fito sun yi wa'azi a garin ba sun faɗi matsayin ahlus sunna a garin ba amma bari ba bare har jama'ar gari su ji cewa ai mutanen nan ashe abin da ake gaya mana a Husainiyat ba haka yake ba ba a bar ma mutane sun ji sautin sunna ba shi yasa wanda ya tashi a cikin irin wannan bi'ar babu abin da yake ji sai waɗannan ƙarilai da ƙazafi kullum ya je gaban ah, malamansa abin da zai ji kenan suna faɗa cewa bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun yi cincirindo sun cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin iyalansa sun kwace wasiyar da yawa sayyidina ali sun cutar da yarsa fatima sun cuci hasan da husaini sun hana su haƙƙinsu sun yi kaza sun yi kaza nana aisha ta yi kaza sun haɗa kai da matar annabi sun haɗa kai da sahabbai sun yi kaza sun yi kaza kullum abin da za ta gaya masa kenan kuma bai taɓa jin wani abu daga ɓangaren sunna ba To haka zai yarda cewa haka abin yake kamar dai yadda ka kasancewa ka tashi cikin musulunci ka san a tarihi an taɓa yin wani sunan shi musailama wanda ma ake masa lakabi da alkazab wanda ya yi awar annabci ya ce shi ma annabi ne ya yaƙi sahabbai sai na abubakar ya yaƙe shi aka kashe shi wato kaga ba yadda za a yi ka iya wata rana ka ji cewa musailama din nan fa ta yi ya zama ba ƙarya ake masa ba za ka taɓa jin haka ba saboda abin da ka tashi ka ji ana karanta kenan to haka shi ma wanda ya tashi cikin wannan bi'a abin da ya tashi ya ji ana faɗa kenan abubakar da umar da usman duk sanda ya ji an kira sunan su to za a la'ance su ne za a kira su munafukai za a kira wasu azzalimai za a kira wasu macuta maciya amana kullum abin da ake gaya masa kenan ai ta ba shi labarurruka na ƙarya waɗanda ba su da tushe to kaga irin wannan da wuya ya tashi wai ya ji yana son sahabbai tun yana kankani abin da ya tashi yana ji kenan tun yana kankani tun bai iya magana ba har ya iya magana tun baya fahimtar abin da ake faɗa har ya zo yana fahimta har ya girma ya tsufa abin da yake ta ji kenan kaga yana da wuya irin wannan wai ya ji cewa anya sahabban nan ba mutanen kirki bane kamar yadda ka san ba za ka taɓa jin wai ka ji a ranka cewa anya musailama din nan ba mutumin kirki bane anya ko ba ba sharri aka yi masa ba anya ko ba ma annabin ne na gaskiya ba ba za ka taba jin haka ba to haka shi ma da ya taso cikin irin wannan rudin haka zai girma saboda haka sai ya shigo cikin sunna sai kuma ya rika jin wani abin da ba haka ba kun san ko a ƙasar nan lokacin da izala ta fara wa'azi ai kun san irin abubuwan da ake faɗa duk wanda bai matso kusa ba ya ji ya batun yake sai ɗauka eh haka ɗin ne ba abin da ba a faɗa ba ce ai makiya annabi ne ai da ka ce muhammadu rasulullahi sai ga fuska su taɓa ce ba sa so su ji muhammadu rasulullahi ai wahabiya wannan kaza kaza kaza kaza ba sa san iyayensu wani ma ya ba wa mamansa nonanta ya ce gashi na inda nono ne ya je so nonon wata bafulata na ya kawo ya ce ga nonon kinan na dawo miki da kayanki a ce in suna sallah suna haharba su a baya a ce kaza kullum magana da za ka ji ana ta faɗa ki to wanda bai zo kusa ba <coughs> kuma an ce da shi kai saurare su bayan wannan kuma an ce ka sake ka saurare su to duk ranar da kuma ya zo ya ga ana sallah cikin nutsuwa ya ga ‘ya'ya suna girmama iyayensu ya ga ana ta ƙala rasulullahi sai ya ji an ce sallallahu alaihi wasallam to kaga daga nan kansa sai ɗaure to ko ba su ba ne waɗannan sai ya ji ko waɗannan dai ba su ba ne to kuma zai gaba sai ji kuma ana masa ana rigima da shi don me kake zuwa gurinsu ce shi dai ya ce shi bai ji abin da duk aka faɗa ba haka suke ba to irin wannan ne ta faru shi wannan mutum da ya shiga sham sham sham sunna ne sunna ne ko yanzu sunnan su suka fi yawa duk da dai mulkin yana hannun yan nusairiya wanda ake ta artabu da su yanzu suna ta kakkashe musulmi yan aƙidan nusairiya ce nusairiya wani bangare ne shi'a bakar shi'a kuwa sosai kuma dududu yawan su gaba daya yawan su duka ba zai fi 12 cikin 100 ba na na mutanen Siriya. sai wasu 'yan tsirari masu bin aƙidar durus sai kuma wasu 'yan tsirarin kiristoci haka da da yahudu ba su da yawa su ma amma majorati duk sunna ne tamanin cikin ɗari duk sunna ne amma wasu sun zo sun kankane mulkin sun riƙe shekara da shekaru uba ya mutu ya ɗora ɗansa an ɗora ɗansa kuma haka ake so a ci gaba an yi ta kakashi malamai an yi ta azabtar da wasu wasu an kore su ma da kasar to shi yasa yanzu suke su ya tashi musamman a shi'ar labanan da shi'ar abin nan da kiristocin labanan duk suna tare da shugaban siriya bashar al-assad domin a tsammaninsu idan har sunna suka karbi siriya to shi a kashinsu ya bushe a haka suke gani za a takura musu za a matsa musu watakila ma za a nemi a fitar da su daga ƙasar kuma sunnan labanan su ma za su ƙara ƙarfi kuma kun san cewa labanan ɗin ma sunna su suka fi yawa a labanan sunna su ne su suka fi kowa yawa saboda haka ko sulhu da aka yi za ku ga cewa an yi ha babba ne ha ƙarami aka ba wa sunna aka ba su prime minister za haka ba za a taɓa yin prime minister a Lebanon ba sai sunna ba ku taɓa ga wanda ba sunna ba sai sunna za haka su rafiqul hariri har zuwa ga ɗansa sa'adul hariri sannan shugaban ƙasa irin na je kana yi kaɗin nan shi kuma aka ce a bawa kiristoci shi yasa duk za ka san da za ka shugaban ƙasa a Lebanon kirista ne aka ce to saboda a zauna lafiya yakin basasan da ake yi ya zo ƙarshe sannan shugaban majalisa kuma a ba shi'a to haka aka raba shugaban abin nan prime minister shugaban gwamnati ya zama musulmi sunna shugaban ƙasa na je kana yi ka shi kuma ya zama kirista sannan shugaban majalisa ya zama shi'a to shine a saudiya a ta'if aka yi wannan yarjejeniya aka kawo ƙarshen yakin basasin da aka daɗe ana yi a labanan saboda labanan sunna din su suka fi yawa su suka fi ƙarfi shi da suke tsoron in aka yi wannan aka samu aka yi wani juyin juya hali a siriya to a yadda suke tsammanin to wasu za a takura musu saboda haka sai suka haɗa kai da kiristoci da yahudu da duruz da waye da duk suke wannan yankin suka haɗa kai akan cewa ba za su yadda ba to lokacin da shi wannan mutum ya shiga ƙasar sham Ibn taimiyya ya gani ya masa nasiha kuma ya karanta masa ruwayoyi da dama daga cikin littafan sunna waɗanda suke magana a kan falalar ahalar baiti da haƙƙinsu, su abin sai ya bashi mamaki abin ya ba shi mamaki yayi farin ciki kwarai domin shi ba haka ya saba ji ba bai mazaci zaci haka abin yake a sunna ba don haka sai ya nemi a ƙara masa shi ne ibn taimiyya ce wa sharaha wato ya buɗa masa ƙirji ya ji cewa a ƙara masa bayani sama da haka to shine ibnu taimiya ya ga bayanan duk da zai masa ba lalle ya iya riƙewa ba saboda amini sai mutum ya ce to a rubuta masa ta yadda ‘yan uwansa da suke can waɗanda su ma aka hura kunnuwansu aka cika su tab da ƙarerai ya je kai musu gaskiyar yadda take kaga wannan ya nuna ya dawo sunna shi an same shi saboda haka zai ɗauki da'awar zuwa zuwa cikin mutanensa to shine ya nemi ibnu taymiya ya, ya, ya rubuta masa wannan sako to shi ibnu taymiya ya gaya masa irin abin da takardar nan tashi ta kunsa na kurakurai wanda kurakuran nan suna da alaka da sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da alaka da nasabar alil bait din su kansu da abin da ya shafi shi wannan bakanci dukiya da ake kaiwa wato gurin mafaka mafakar shi mahadin da suke cewa muntazar imamul muntazar ya yi masa wannan bayani a cikin wannan littafi ya rubuta masa kuma wannan littafi wanda yanzu muke karatu a cikinsa to shi ne yake cewa amma waraqatul ansab wat tawarikh fa fiha ghalatun fi mawadi'a muta'addida wato takardar da ta kunshi nasaba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama <coughs> da ambaton wasu daga cikin ahlul baiti akwai kurakurai a gurare da yawa a cikin ta mislu zikrihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallama tuwfiya fi safar a cikin takardar an rubuta wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya a watan safar wa annahu muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn amr ibn al ala ibn hashim aka rubuta cewa nasabar annabi sallallahu alaihi yadda take shine Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Amr dan Al-Ala dan Hashim a ciki kuma aka rubuta anna Ja'far as-Sadiq tuwfiya fi khilafati ar-Rashid cewa Ja'far as-Sadiq ya rasu Ja'far Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq ya rasu a halifanci na a lokacin a zamanin halifanci na Harun ar-Rashid da sauran abubuwa dai waɗanda duk kuskure ne a ilmanci wanda yake nuna maka wanda ya rubuta wannan takardar jahili ne bai san abin da yake yi ba bai san tarihin manzon Allah ba bai ma san tarihin alil baitin ba wanda yake tinkaho da su yana zazzagin bayan Allah saboda su to bai ma san su ba bai ma san manzon Allah ba to shine ibnu taymiya yake cewa fa innahu la khilafa bain ahli ilmi ci ai abin babu sabani tsakanin mabiya abin nan ma'abota ilimi tsakanin malamai anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama tuwaffiya fi shahri rabi'il awwal ba a safar annabi ya rasu ba annabi ya bar duniya a watan rabi'ul awwal ne share maulidihi watan da aka haife shi wa share hijratihi watan da ya hijira a cikin rabi'ul awwal aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallama a ciki yayi hijira a ciki kuma ya bar duniya wannan shine abin da ya tabbata a cikin sahih muslim da musnad imam ahmad da abu dawud hadisin abu qatadah ansari da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da azumin ranar litinin sai ya ce fihi wulittu wa fihi unzila ilayya a cikin ranar litinin aka haife ni a ciki kuma aka yi min wahayi saboda haka wa annahu tuwfiya yawmal ithnin annabi ya rasu ranar litinin wa fihi wulida wa fihi unzila alayhi a ciki aka haife shi a ciki aka saukar masa da wahayi wannan shine abin da aka sani a cikin littattafan ilimi malamai kuma ba su yi saɓani akan wannan ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an haife shi a rabiul awwal ranar litinin ya yi hijira a rabiul awwal sannan kuma ya bar duniya a rabiul awwal to amma a can an rubuta safar kaga tun daga nan zaka fahimci wane ne ya rubuta waccan takarda kenan wa jadduhu hashim ibn Abdi manaf kakan manzo sallallahu alaihi wasallama hashim ne dan Abdi manaf saboda haka nasabar annabi sallallahu alaihi wasallama yadda take muhammad ibn Abdullahi, ibn abd al-muttalib ibn hashim ibn Abdi manaf ibn hashim ibn Abdi manaf amma na an ce ibn abd al-muttalib ibn amr ibn al-ala ibn hashim an ƙara wasu mutane biyu akwai amru akwai ala sannan aka ce hashim din tare da cewa hashim din shine mahaifin abdul muttalib yake cewa banu hashim yake cewa banu hashim ko Alhashimi? shi wannan amru amru ibn ala din wato kuskure ne aka samu saboda shi hashim ana masa laƙabi da amrul ula amrul ula sai ya zama amru wani mutum ne kuma daban sannan al'ula din sai ya zama ibnul ala to kaga irin wannan ragabza har ma wani mawaki cikin mawakan jahiliya yana yi wa shi hashimu waka cewa inda ma kana hashim yusamma amran wa yuqalu lahu amrul aula kama qala sha'ir ana kiransa amr sannan kuma ana kiran shi amrul ula wato lakabin ne kamar yadda wani mawaki na jahiliya yake cewa amrul ula hashama sarida liqaumihi wa rijalu makkata musnituna ijafu to shi a hashim attajiri ne wanda yake tafiye-tafiye tsakanin yaman da sham yana tafiye-tafiye da safara da fataucinsa zuwa waɗannan garuruwa biyu wanda an ce shi ne wanda ya sunanta rihlatu shita'i wa saif da Allah ya faɗa da ilafi ƙuraish ilafihim rihlatu shita'i wa saif wannan rihlatu shita'i wa saif tafiyar lokacin bazara da lokacin sanyi shi hashim shi ne farkon wanda ya fara yi sauran larabawa kuma daga cikin ƙurashawa suka kwaikwaye shi to akwai sanda aka yi fari a garin maka fari mai tsanani mutane suka buƙaci abinci to ya yi tafiya zuwa sham zuwa falastin a can ya sayo gari mai yawa ya zo aka yanka raƙuma aka markaɗe wannan gari aka dama shi aka yi abinci aka raba mutane ne ake cewa shi ne shi wannan mawaki yake ishara zuwa ga wannan hashamal da liƙaumihi wato ya kwaɓa gari da nama ya ba wa mutanensa a lokacin da mutane suke cikin yunwa suke cikin fari wa rijalu makkata tuna ijafu mutanen makka suna cikin yunwa suna cikin fari suna cikin rashi shi kuma ya je ya samo abinci aka yayyanka raƙuma aka yi taraba mutane kyauta saboda haka kaga anan ibnu taymiya yana masa gyaran wannan nasaba da yan shi'a suka rubuta ta annabi sallallahu alaihi ya nuna ma ba sa karanta sirar annabi yadda ya kamata sannan wa anna ja'far aba abdullahi tuwfiya fi sanati 48 fi imarati abi ja'far al-mansur shi abu ja'far gashi dai suna cewa limami ne daga cikin limaman su goma sha biyu amma ba su ma san yaushe zamaninsa yaushe ya rayu yaushe ya mutu ba suka ce ya mutu a khalifancin haruna rashid tare da cewa ya mutu a khalifancin abu ja'far al-mansur wato tun gabanin khalifancin haruna rashid ya mutu a shekara ta 148 hijira tana 148 abu abdullah ja'far as-sadiq ya rasu to wannan duk irin gyare-gyaren kurakuran da suke cikin wannan takarda ne ibnu taymiya yake bayani yake ishara zuwa gare su sannan ya ci gaba da cewa وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من أهل العلم بأنساب أهل البيت أن الحسن بن علي الأسكري لما توفي بأسكري سام الراء لم يوكب ولم ينسل وقال من أثبته إن أباه لما توفي سنة لما توفي سنة ستين ومئتين كان عمره سنتين أو أكثر من ذلك بقليل وأنه غاب من ذلك الوقت وأنه من ذلك الوقت حجة الله على أهل الأرض لا يتم الإيمان إلا به وأنه هو المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم wa annahu ya'lamu kulla ma yuftakaru ilayhi fi sannan ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala ya shigo batun al-mahdi al-muntazar inda shi'a wato mahadi wanda ake wato jiran tsammaninsa a gurin mabiya addinin shi'a shine wanda suka ce limami na goma sha biyu shi da ibnu tabiya cewa ammal muntazar shi wannan da ake jiran tsammanin sa faqad zakara ta'ifatun min ahli al bi ansabi ahli al-bait wata da'ifa ta malamai waɗanda suke masana wato nasabar ahli al sun ambaci cewa anna al-hasan ibn ali al-askari shi al-hasan ibn ali shine limamin da suke cewa na na goma sha ɗaya shine limami na goma sha ɗaya shine wanda aka ce shine uban shi mahadi wanda ya shiga ɓuya sama da shekara dubu yake ɓoye kuma shine ake ta jiran dakon bayyanarsa to shi mahaifinsa in ji malamai masana nasaba suka ce lamma tuhufiya bi askari ra. yayin da ya rasu a inda ake tsare da shi a samurra samurra a cikin ƙasar cikin iraki ne har yanzu Ah, haka ake kiran garin samurra to a can aka kama shi alhassan al'askari yana ah, yana ƙarami yana matashinsa lokacin ko aure bai yi ba yana matashinsa aka tsare shi to a wannan gunda aka tsare shi a nan ya rasu to yayin da ya rasu lam yuqib wa lam yansil bai bar kowa ba wato bai haihu ba bai bar ‘ya'ya ba saboda ko aure bai yi ba yana ƙaraminsa matashinsa a rigingimu suka sa aka kama shi saboda a lokacin shi'a suna ta ƙoƙarin su yi amfani da shi wajen tayar da tarzoma kun san kuma halin masu mulki idan suka ga za a amfani da mutum wajen tada su shi za a fara bi a tsare saboda haka shi sai aka tsare shi to a wajen tsarewar ya rasu saboda haka ya rasu bai ma yi aure ba bai haihu ba amma kuma an ce akwai ɗansa wanda shi ne mahadi na goma sha biyu tunda sun riga sun yi lissafi goma sha biyu kaga dole a samu na goma sha biyu to kuma daga sha ɗaya abu ya tsaya to shi ne suka ce a'a ai yana nan shine nan suke cewa eh, shine nan ibnu tabiya yake cewa qala man asbatahu wanda ya tabbatar da cewa yana nan sai yake cewa inna abahu lamma tuwfiya sanata 60 wa 200 kana umruhu sanatayn aw aksara min zalika bi qalil sun ce suka ce lokacin da mahaifinsa ya rasu a shekara ta 260 to an haifi shi mahadidin a lokacin ma ya shekara biyu ko ya ɗara haka sukan faɗi har shekara hudu amma ɓoye shi aka yi wa annahu gaba min zalikal waqt tun daga lokacin yana shekara biyu ko shekara hudu zuwa biyar dai mafiya yawanci abin da suke ambata tun daga lokacin sai aka neme shi aka rasa sama ko ƙasa bat ya bace shi yaron wannan jaririn ya bace ya ji ya boye wa annahu min zalikal waqt hujjatullahi ala ahli al-ard kuma tun daga wannan lokacin yana dan shekara biyu to hujjar Allah ce a bisa duk mutanen da ke doron ƙasa duk wanda suke doron ƙasa hujjar su ce shi la yatimul imanu illa bihi imani ba zai cika ba sai ka imani da shi wa annahu huwa al-mahdi allazi akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine ma mahadin da annabi ya ba da labari a hadisansa cewa zai bayyana to shine wa annahu ya'lamu kulla ma yuftaqaru ilayhi fi dini, kuma ya san duk abin da ake bukata ake bukata a addini to ya sani don haka babu abin da kake bukata na addini da ba za ka samu a gurinsa ba to tun daga lokacin aka fito da aƙidar aƙidar da suke kira aƙidar ghaiba al-ghaiba wanda wannan aƙida ce babba cikin aƙidu na na addinin shi'a cewa ƙasa ba za ta yi ba ta zauna haka nan babu imam dole sai an samu imam ba zai yi a samu duniya ta zauna lahaza wato gwargwadon kiftawar ido babu imam ba domin sun ce shi alkur'ani baya zama hujja illa bi qayyim sai sai da wanda ke tsaye da hujjar ce shi alkur'ani shi kadai haka ba zai zama hujja ba sai da shi imam shi imam shi yake fassara qur'ani sannan ya zama hujja to in aka ce ba imam suka ce to kage qur'ani kenan ba zai zama hujja ba to dole ne a ce akwai shi yana nan kuma har alkiyama tashi ba za a rasa shi ba wanda yana nan cikin littafin alkafi kuma shi ne ɗaya daga cikin limamansu na goma sha biyar shi na sha biyu shi ne cikon na sha biyun da yawa daga cikin littattafan shi'a sun yi itirafi sun yi ikirarin cewa shi alhassan al'askari shi uban uban shi mahadin nasu na koye da yawa daga cikin littattafan shi'a sun yi ikirarin cewa ba a taɓa ganin ɗansa ba wanda ake cewa yana nan shi'a da yawa sun rubuta wannan sun ce eh ba wanda ya taba ganinsa, sa ba a san shi ba ba a taba ganin shi ba shi yasa lokacin da ya da aka kashe shi gadan sa aka raba wa dan uwansa Ja'far da mahaifiyarsa kaga in yana da ɗa da rai kaga dan uh, uwa ba zai ci <laughs> ba zai ci gado ba to babarsa da shi abin nan sai aka rabe musu gadan kaga wanda ya nuna ba dan kenan Wani yana da a cikin littafin al-maqalat wal firaq na al-qummi al-qummi wani jijjige ne daga cikin jigajigan shi'a to ya rubuta wannan to tun daga lokacin da Hassan al-askari ya bar duniya al'amarin shi'a ya shiga ya shiga rudani suka shiga rudani ya bar duniya ba da su kuma gashi a lissafin su sha biyu ga na sha ɗaya ya zo ya mutu bai yi aure ba bai haihu ba to sai suka shiga rudani da irkaniya suka karkasu gida-gida a fadar al-mas'udi wanda yake da littafin murujun zahab al-mas'udi ɗaya daga cikin malaman shi'a ne yana da littafin tarihi da sunan shi al-murujun zahab to a fadarsa shi ya ce tun daga lokacin shi'a suka kasu wajen gida wato gida goma sha biyar shi kuma kummi abin nan shi ma kummi ya faɗi haka ya ce shi ma sun kasu gida-gida har sun kasu gida goma sha biyar a faɗar mas'udi ya ce gida ashirin sun kasu ƙungiya ashirin shi kuma kummi ya ce a sun kasu gida sha biyar wato ƙungiya sha biyar wasu ma suka ce sun fi haka to dakatawar sha'anin imama ɗin nan ta jefa shi a tsaka mai wuya har ma ake ganin wannan guguwa ta kusa kawo ƙarshen shi'a ma a duniya a lokacin da aka ce alhassan ya bar duniya ba tare da haihuwa ba wanda kuma ana so a samu cikon na sha biyu to a lokacin an samu rudani suka yi ta ga zama ƙungiya kungiya wanda wannan ya kusa ma ya kawo ƙarshen sha'anin shi'a da shi'anci to a lokacin suka ga dole ne su kawo wata aƙida wacce za ta zama kan da garki za ta yi kokari a tarbo lamarin kafin ya tarwatse karar aƙidar shi a dinnan ta mutu to shi ne aka kirkiro ba? A aqidar cewa a ce an haife shi a ɓoye ya ɓoye kaga wanda bai gan shi ba ba zai yi complain ba ya ba ai ɓoye yi kuma imam ne to su da kansu sun faɗi cewa an samu wannan rikita rikita su da kansu sun ce an samu rikita rikita farkon wanda ya fara kirkiro batun ya fara kawo batun buyan buyan imam buyan shi al-mahdi wani mutum ne da ake kiran shi Usman ibn Sa'id ne farko wanda ya fara fitowa yayi bayanin cewa al-Hasan ibn Ali al-Askari ya haihu ɗansa ya ɓoye yana da shekara hudu shi wannan mutum Usman ibn Sa'id wato Usmanu dan Sa'id yace shi ya san yaron ma kuma shi wakilin yaron ne don haka duk kudin da a tara a kawo masa duk wani mai tambaya ya rubuto <laughs> tambayarsa ko ya kawo shi zai je tambayo masa ya zo gaya masa to ku tafi tare mana ya ce shi ne wakili ya rika karɓar kudaden jahilai in sun yi tambaya ce to zai je kai wa imam imam zai bada ansa wato abin mamaki shi'a suna cewa ba a karɓar maganar wani sai ma'asumi sai wanda take ma'asumi to amma kuma ga shi sun karɓi maganar shi wannan Usman ibn Sa'id shi kuma ba ma'asumin ba ba alil baiti ba akan kuma wata aƙida mai ƙarfi mai girma mai ban mamaki an zo an karɓe ta kaka tun daga nan ka san akwai tufka da warwara a cikin tafiyar mai yawa ai ya kamata da shi ba ma'asumi bane shi ba ahlul bane yazo ya ce muku ai akwai wani yaro ɗaga ga al askari yana nan a boye ni na san shi na gan shi ku kawo kuɗin ku sai ai kai ba ma'asumi bane mu a ƙidar mu sai ma'asumi ne magana suke zama hujja ba za mu karba ba ai haka ya kamata su yi amma saboda duk abin da ba akan gaskiya aka gina shi ba zai zama akwai tuka da warwara a ciki sai suka yadda da wannan aka nemi ya faɗi sunan shi ya ki faɗa wato sunansa shi wannan yaron mai sunansa ba ya yake yadda ya faɗi sunansa a ina yake yake yadda ya yi bayanin a inda inda yake ɓoyin a cikin usulul kafi babban littafin shi'a akwai riwaya daga abu abdullahi salihi yake cewa na tambayi ashabana wato sahabbanmu wato yana nufin ɗan uwanmu shi'a ba'da mudiyyi abi muhammad al al-askari bayan rasuwar shi al al-askari na tambaye su game da sunan shi mahadi da inda yake sai aka gaya min ansar da aka gaya min aka ce inda laltahum alal ismi azauhu in ka gaya musu sunan za su bayyana sunan saboda haka watakila a rubuta is wanted ce mai suna wane wane duk inda gan shi a kama shi za ka ka faɗa in ka faɗa za a bayyana sunan sannan in ka faɗi inda yake za a je a kama shi za su nuna inda yake a je a kama shi saboda haka akwai lokaci mai tsawo da aka ɗauka littafan shi'a suna bayanin ma haramun ne a faɗi sunansa sai dai ka ce almahadi almuntazar amma ba za ka faɗi sunansa ba don haka har yau wasu daga cikin shi'a malaman shi'a suna cewa ba a yadda a faɗi sunansa ba wasu littattafan shi'a sun yi azarɓaɓi, sun ce sunan shi muhammadu shi ya sa shi alhassan ɗin ake masa alkunya da abu muhammad wasu kuma suka ce a haramun ne ba a yadda a faɗi sunan shi ba to rashin faɗa sunan shi da inda yake ɗin nan kai da ka za ka san cewa so ake kawai a rufa wa ƙarya asiri ka a gane ta su suka ce duk wanda bai san imaminsa ba to bai san Allah ba kuma ba Allah yake bauta ba wanda duk bai san imam ba to bai san Allah ba kuma ba Allah yake bauta ba to shi imam din da an ce ka gaya maka sunan shi ka wa rashin sani kenan an ce baka san ma sunan mutum ba ba a maganar ka san ina yake ko ya fuskarsa take ko ya kamanninsa dogo ne gajere ne baki ne fari ne duk ba a baka wannan bayanin ba an ce ba a so ka sani amma kuma an ce duk wanda ya mutu bai san imam ɗinsa ba to ba Allah yake bauta ba wannan Allah yake bauta Wani yana da a cikin alkafi usulul kafi na alkulaini da dama an san cewa wannan aƙida ta shi'a ta batun buyan shi wannan imam kuma a daɗe bai fito ba har zuwa wannan lokaci kuma ba wanda zai iya baka cikakken labarinsa wannan al'amari ya sanya shi a cikin rudu sosai kamar yadda ibnu babawai kummi yake cewa na dawo na sabur yana da wani littafi sunan shi ikmaluddini a ciki yake cewa na dawo na sabur na zauna a garin na sabur sai na samu da dama daga cikin shi'a da suke zuwa guri na lamarin buyan nan fa ya jefa su cikin ruɗu. ya dimautan musu da tunani sun samu shubha dangane da al'amarin wanda ke tsaye da hujja shine shi mahadi wato wannan ibnu ibnu babawihul qummi yana wannan magana tun a karni na hudu tun eh, shi dan ya shiyar su shekara 381 haka tun a ƙarni na hudu yake faɗa cewa shi'a sun samu rudu cewa har yanzu ga shi an shekara wajen ɗari biyu da wani abu ko shekara ɗari biyu har yanzu bai shi mahadin nan bai bayyana ba ko shekara ɗari har yanzu bai bayyana ba za sun shiga rudani to yanzu ka lissafa shekara nawa aka yi ya kamata duk yanzu wani ɗan shi a fi kowanne ma kowa ma rudewa a kan wannan aƙida sun ce ya ɓoye ne ya ƙi fitowa saboda yana tsoron a kashe shi in ya fito za a kashe shi shi yasa ya ɓoye tun yana jariri ya gudu ya ɓoye tare da cewa a cikin littattafansu suna bayanin matsayin a'imma sun ce a'imma ɗin nan ya alamu na mata ya mutuna wala ya na illa bi ikhtiyarihim limamansu sun san yaushe za su mutu kuma ba za su mutu ba sai sun zaɓa sai sun yadda to kaga wanda ya san sanda zai mutu kuma ba zai mutu ba sai ya yadda ya mutu me na boyewa ya kamata kai boye saboda haka mutumin da al'amarin mutuwa take a hannunsa bai dace a ce ya ji tsoronta ba sannan kuma ga wakilansa nan suna ta zariya su kai su kawo su je gunsa su zo gun jama'a su karɓi kuɗi su yi fatawa su yi waye da sunansa amma mutum an kashe ko ɗaya ba to idan wakilansa su da ba lamarin su ba a hannunsu yake ba sun daki kuma ba wanda ya taba su shi dame ba zai iya fitowa ya yi ta maza ba shi ba ya daki in kisa ne to a kashe wakilansa ba mu ji an kashe wakilansa ba suna ta karɓa kuɗin jama'a sannan kuma akwai lokacin da aka yi shi'a sun samu mulki sun zama suke da mulki a wasu ƙasashe kamar a iraki din lokacin banu buwaihi daular buwaihiya daular buwaihiya daular ce ta shi'a wanda ta yi ƙarfi sosai ta daɗe tana mulki kafin bayyanar daular salajika su karya su don mai a lokacin bai bayyana ba tunda yanzu gashi mulki a hannunsu yake nan, daular fatimiyya da ta yi mulki a masar suka yi shekara ɗaruruwa suna mulki Dan mai ba zai bayyana ba ya je can ya zauna sannan a wannan zamanin namu ai mun ga yadda a safawiyun kafin ma ka zo magana kumaini akwai abin nan safawiyun wanda suka yi karfi a Iran har aka zo lokacin juyin juya halin kumaini ya zo ya karbe abin nan ya karbe kasar Iran wanda suke wato cin karansu ba babbaka dan me ba zai bayyana ba yanzu ya tafi iran ko yanzu da amerika ta kwatan musu iraki ta basu ko ya tafi iraki ya fito tun da yanzu kaga su ne ke da mulkin iraki sai ya bayyana kuma in duk ba wannan ya tafi can kudancin Lebanon cikin hezbollah dan me duk ba zai fito ya wannan ba in dai ya kamata a ce yanzu an daina jin tsoron mutuwar an daina gudu duk waɗanda ake tsoron a ce za su kashe shi ana jin tsoron banu umayya to yanzu ina banu umayya suke <laughs> ina banu umayya suke mulki a duniya ko a ce banul abbas azzalumai kasu kashe shi to tuntuni an daina wannan yayin shekara ɗaruruwa an daina wannan yayin amma still ya yaƙi fitowa yana ɓoye shi yasa har har gobe a nan samun ra inda ramin da aka ce sirdab ɗin da aka ce yana ciki zaka kullun sun je ana ta iwo ana kuka ana bugun kirji ana ana roƙo roƙon shi ana masa magiya ana haɗa shi da Allah ya fito ana ta masa magiya ya fito ya fito ya fito ko gobe kaka ya za a ce ajjalallahu farajahu Allah ya gaggauto fitowarsa ina gaggawa take nan cikin shekara dubu da wani abu tun bai fito ba kuma a ce gaggawa ai magana gaggawa kuma ta kare yanzu yanzu da suke ganin yawansu a duniya ya kai miliyan 60 ai bai kamata kuma ya ci gaba da ba to shi yasa ibnu taymiya ya ɗauko wannan magana domin suna fakewa ƙarƙashin aƙidar bayyanar mahadi a ƙidar sunna ta yi maganar mahadi cikin ashiratus sa'a akwai al-khurujul mahadi to sai suka fake ƙarƙashin batun mahadi sai suka ce wannan limamin goma na goma sha biyu shine mahadin wanda ibnu taymiya zai zo ya raba tsakanin zare da abawa ya rabe tsakanin tsakuwa da hatsi tsakanin zuma da maɗaci tsakanin tsakuwa da aya ya bayyana menene mahadin sunna meye kuma mahadin shi'a mahadin sunna daban mahadin shi'a daban domin kullun zaka ce ai ita aqidan nan ta mahadi kowa ya yarda da ita har kuma suna aikun kun yarda akwai mahadi mu a gurin mu aƙidar mahadiya ta shi'a aƙidar gaiba ita ce aka yi ƙoƙari a ɓoye ta ƙarƙashin sunan mahadi ƙarƙashin sunan mahadi kamar yadda duk wani yanzu wanda ya so ɓarna sai ya shige rigar waliyai waliyan Allah ai mun san akwai waliyan Allah ala inna auliya Allah kaga ba ƙarya bane akwai waliya to mu yana so dan fara sai ci shi sai a ci shi waliyi sai kuma ya ta abin da ya ga dama da sunan walittaka to haka nan ita ma mahadiya din duk wanda yake son ya yi barna sai ya shiga ƙarƙashin rigar mahadi sai ya ce shi mahadi ne to shi yasa wannan aƙida ta gaiba ɗin sai suka sa ta ƙarƙashin mahadiya ko mahadawiya wanda za mu zo ibnu taimiyya zai zo ya mana bayanin mahadawiya abin nan sunna da kuma abin da shi a suke nufi da, da tasu su sun ce wannan imam wanda duk bai yadda da shi ba to kamar bai yadda da manzo Allah ba wanda duk bai yadda akwai wannan ɗan shekara biyun da ya ɓoye ba har yanzu ake jiransa to in baka yadda ba to a gurinsu kama baka yadda da, manzan Allah ba kamar yadda yake cikin littafin ikmaluddin na ibnu babawai al yake cewa man an al-qa'ima min waladi wai annabi ne ya faɗa man an al waladi min waladi faqad ankarani wanda duk yayin inkarin ya yarda da mai tsayuwa da hujja cikin 'ya'yana, to ni ma bai yadda da ni ba suka ce ya ce wanda duk an tambayi Ja'far Sadiq game da wanda ya yadda da limamai gaba daya amma ya ki yadda da na ƙarshe shine limamin da yake boye sai ya ce kamar wanda ya yadda da Annabi Isa amma bai yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ko yadda da Annabi Muhammad amma bai yadda da Annabi Isa ba to kaga a shi a gurin su wannan aqida wanda duk bai yadda da da wannan aqida ba a yadda suke kallon sa kafiri dan shi'a ya ce wani yana kafirta wani to ba a karanta littafinsa ba ne a ne za a ga tsabar kafirta dan wurin dan shi'a dukkan wani wanda ba shi'a ba to ba musulmi ba ne ya halatta a cuce shi a zalunce shi a yi masa ƙazafi a kashe shi a ci dukiyarsa wannan ita shi ne abin da ke rubuce a cikin littafin shi'a wanda zai ce maka shi'a suna son zaman lafiya da mutane suna son a haɗa kai musulmi da ‘yan uwan musulmi ne ƙarya ne in kuma haka suke to su fito su karyata abubuwan nan da suke rubuta a cikin littattafansu a gurin shi'a ya halatta jinin duk wanda ba shi'a ba nan ba daɗewa ba akwai tambayar da aka yi wa kumaini game da hadisin al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yace wannan ana nufin dan shi'a musulmi dan uwan musulmi abinda ake nufi yace musulmi shi'a dan uwan musulmi shi'a saboda kaga wanda ba musul ba shi'a ba ya halatta ka zalunce shi ka wulakanta shi ka basar da shi ka cuce shi da ya halatta to kaga wanda akida ce ta bai yahudi da yake akwai kamanciciniya da yawa akida ce ta bai yahudi wa min alil kitaban in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bi dinarin Layu yu'addi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima zalika bi annahu. qalu laysa alaina fil ummiyina sabil in ka bashi kuɗi ko mun kankanta sa sai cinye saboda mai Allah ce saboda sun ce ba wata doka a kanmu game da waɗannan ummiyai wato wanda ba ya hude ba babu doka a kanmu ma iya cinye kuɗinsa to haka wannan shine abin da yake rubuce a littafin shi'a wanda duk yayi musu wata rana zamu karanta masa haka yake cewa wanda duk baya daga cikin shi'atina to kafiri ne to kaga mu ba mu yadda da wannan cewa akwai wani limami da ya boye ba mu a gurin mu ma ba a haifi wani ba kawai iska ce ake ake ake ake imani da ita babu ne ba wai an haife shi ko ya rasu ko ya abin nan ba mun yadda guda goma sha ɗaya ɗin an haife su kuma mun yadda mutanen kirki amma wani na goma sha biyu wannan ba mu yadda akwai shi ba ma saboda haka yaushe za mu zo mu yi imani da babu mu yi imani da babu kai imani da babu a ba zai yiwu ba to kuma sun ce in ba mu yadda da babu ɗin nan ba ba musulmi wani to kaga ai magana ka ce a haɗa kai ai ban kaga ba ta taso ba ba ta taso ba haka na ibnu babawaihul qummi yake cewa duk wanda yayi inkarin alqa'im mai tsaye da da hujja kamar wato inkarin sa kike yarda da shi yace kamar abinda iblis ne yayi yadda yarda yayi wa adamu sujada wato ka ki yarda da shi daidai kake iblis da yake wa adamu sujada saboda haka wannan aƙida ibnu taymiya zai zo ya ƙara fasa ƙwai a kanta. bayan ya yi magana a kan mahadi na sunna zai kuma ƙara zuwa ya yi magana a kan wannan aƙida. musulunci addini ne mai tafiya da tunanin mutum ba a kama ka maka wani abin da ya baya wato ya saba tunani ba kamar Ibn taymiya ke cewa musulunci ba ya saba tunani zai iya dimauta tunaninka amma ba zai saba ba ka ji abin da farko duk ka ɗi amma da an yi ma magana kuma sai ka gane a to a in haka zai yi zai yi amma a ce a kawo abin da a musulunci ne amma gaba ɗaya ba zai tafi da hankali ba to me yasa Allah yake cewa la'allakum ta'qilu la'allakum tatafakkarun afala dabbaruna alquran dan me Allah zai ce ayi tunani ayi amfani da hankali dan me in za ce la kunna nasma'u auna aqilu in har hankalin ba zai ba zai fahimta ba kaga Allah ce la'allakum taqiluna bai da ma'ana kenan ko ya ulil albab a rika kiran masu hankali a ce ku yi amfani da hankalinku in ya addinin da Allah zai kawo wa bil adama ba zai tafi da hankalinsa ba kaga bai kamata kuma a yi magana da mutum akan tare da cewa hankali abu ne mai daraja a a musulunci shi yasa ma taklifi baya yiwa a kallafa maka yin wani abu sai kana da hankali <coughs> in mutum ya rasa hankalinsa ma sai a ce to do amma ya masa do abin da ma za ake yi na ibada shi an yafe masa saboda ba shi da hankali don haka za ku ji magana ta hankali wacce za ta tafi tare da aƙidar sunna aƙidar sunna mahadi mahadin da ake magana haifarsa za a yi ba wani bane a ɓoye shekara dubu da wani abu haifarsa za a yi cikin jama'a zai tashi za a san shi za a san sunan shi har ma annabi ya faɗi sunan da zai bayyana da shi haka ba wani abu bane da ake kumbiya kumbiyansa ko ake dungu a ciki Allah ya sa mu gane wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in a wannan yace ce dan Allah tuntuban harshe ne kai ko aka rubuta a nan a nan rubutun cewa Ja'far Sadiq ya rasu sanata 48 wato shekara ta Arba'in da takwas, amma sai ka ce da da arba'in takwas, a madadin arba'in da ba ba tuntuban harshe na yi ba kuma daidai aka rubuta to yadda na faɗa ɗin haka yake a ka'idar malamai in suna magana a kan abin da aka yi shi bayan shekara ɗari, to lissafin kawai za su faɗa 'yan kan ba sai sun ce maka ɗari ba wanda ita ce ka'idarsu in ya ce sanata arba'in yana nufin ba'adal mi'a kai za ka kaddara saboda abin da yake magana bayan shekara ɗari aka yi shi in abin da yake magana bayan ɗari biyu ne to zai ce samanin abin kai kuma sai ka ƙara ɗari biyu tun da daman ana ɗaukan cewa ka sani ba yana ɗaukan cewa haka ke a kifa ba <laughs> saboda haka hakan abin yake wannan ya ce ina so ka warware min wannan matsala da ta faru a yankinmu wasu malamai suka ce a wannan azumin arfa wadda ta wuce kada a sake a azumce shi saboda ya faɗo cikin ranar asabar suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi nafila ranar asabar wannan bako ne bisa ga alama yau ya zo majalisin amma min yi bayanin wannan akwai hadisi hadisin busra wanda yake magana akan la tasumu yawm yau sabti illa fi da alaikun kada ku yi azumi ranar asabar sai wanda yake na farilla wanda muka ce malamai sun yi magana akan ingancinsa ko rashin ingancinsa kusan dai malamai na farko manya-manya irin su imam malik irin su abu dawud irin su dara kutni da sun raunana hadisin imam malik ban manta ba ko shi ko abu dawud ɗaya daga cikinsu yana cewa wannan ƙarya ne ma saboda haka sun raunana hadisin wasu daga cikin malamai na baya-baya sun inganta shi to amma wanda suka inganta shi sun ɗauke shi akan keɓe asabar da azumi ba tare da wani dalili ba kawai saboda girmama ranar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana suka ce amma dukkan azumin da za a yi shi ranar asabar tare da wata ranar da take gabaninsa ko kuma ranar da za ta biyo bayanta kamar alhamis da ko abin nan juma'a da asabar ko kuma asabar da lahadi suka ce wannan babu komai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hada azumtar ranar juma'a hadisin yana cikin sahihaini hadisin yana cikin sahihaini Ya ce la tasumu yawmal jum'ati illa bi yawmin qablaha aw yawmin ba'daha kada ku azumci juma'a ita kadai sai dai ku haɗa da yinin da yake gabaninta ko yinin da yake bayanta to in kace yinin da yake bayan gabaninta shi alhamis yinin da yake bayan juma'a shi ne wanne asabar wani hadisi yana cikin sahihaini shi babu ja a kansa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisin ya halatta bi mantuqihi ba wai mafhumihi ba ba mafhum ne, wannan mantuq ne ya halatta azumtar ranar juma'a da asabar a haɗa su wanda wannan ta sa wasu malamai suka ɗauki wancan hadisi akan ifrad yawm sabt sannan azumin ranar asabar saboda sabab bi sabab wannan shi ma ba zai shiga ba wato mutum ya azumci ranar asabar saboda wani sabab kamar yau arafa kaga ba don yana tana ranar asabar bane ka azumce ta sai dan tana ranar arfa da ba arfa ba ce to ba za ka azumce ta ba sauraka wannan azumi ne saboda wani dalili ya kama rana asabar ne a arfa ne ka azumce shi ko ya kama rana ashura ne ka azumce shi wannan duk babu komai saboda wannan nassi ya zo ya baka dama ka yi wannan azumin waɗanda suka suka irin wannan bayani akwai ibnu taimiyya a cikin littafinsa iqtida'us siratul mustaqim mukhalafat ashabil jahim ya yi wannan magana cewa hanin da aka yi na azumtar ranar asabar ana ɗaukan sa ne akan wanda zai ware asabar da azumi ita kaɗai saboda tana asabar wanda shi aka hana amma in za a azumci wata rana gabaninta ko bayanta wannan ba a hana ba wannan ibnu ya yi wannan kuma malaman da suka gabace shi wanda suka inganta hadisi sun yi wannan ah, daga baya baya ne aka samu wanda suka hana wannan kamar siddiq hasan khan al-kindauji mai littafin arraudatun nadiya wanda sheikh nasiruddin albani ya goyi bayansa akan wannan sana almajiran sheikh nasiruddin albani su ma sun goyi bayan wannan amma yawanci manyan malamai da suka gabata manyan na farko masu gaba ɗaya suna raunar hadisin kaga da an huta wanda kuma suka inganta shi sun bar shi akan takaita asabar wato takaita ta ita kaɗai ware ta da azumi ba su ɗauki hannun sun amma ma shi ba saboda su yi aiki da sauran <coughs> da sauran nusus na yi dogon bayanin da ya fi wannan a cikin darussan da muke yi a nan wata rana ina son a yi mun bayanin yadda lissafin limaman nan goma sha biyu yake a musulunci domin na taɓa jin 'yan shi'a suna cewa in har lissafin ba haka yake ba to suna so a zo musu da shi a sunanci shi ba wannan mun sha faɗa matsalar ne karatun yau wannan ya zo gobe wannan zai zo kuma to sai a yi ta kongoba ba amma mun sha faɗar maganar cewa la zalu hazar dina azizan ko mawaliya ne ko mawaliya alaihi na ashara khalifa wato wannan addini ba zai gushe da ƙarfinsa ba matukar dai khalifofi goma sha biyu suke shugabanci to su yan shi'a sai suka fara lissafin khalifofi sha biyu daga ali sai hassan sai husaini suka yi ƙasa ko suka cire abubakar da umar da usman sannan suka sa husaini suka sa zainul abidin suka ci gaba da lissafin jikoki haka ne to mu muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khalifa bai ce khalifan nan zai fara daga daga ali a cire abubakar da umar ba me yasa suka cire annabi dai bai cire su ba kai da ka fara lissafi ka cire waɗannan aka ga kai za ka fara kawo hujjar cire su ko mu dai a gurinmu khalifofi ne sai na abubakar khalifatu rasulillahi ne umar khalifatu khalifati rasulillahi ne amirul muminina ne sannan usman khalifatu khalifati khalifati rasulillah sannan ali daga ali sai alhassan sai mu'awiya sai yazidu mu lissafin haka yake a gonmu babu husaini babu 'ya'yansa saboda khalifa in ka ce khalifa wanda zai maye gurbin wani akan aikin da yake wanda ya maye gurbin annabi akan aikin da yake waye abakar ne shi ya maye gurbin annabi shi ci gaba da yawa mutane limancin sallah ya ci gaba da kulla raye ta jihadi ya ci gaba da karɓar zakka ya ci gaba da naɗa gwamnoni sauran ƙasashe wanda aikin manzan Allah ne ya ci gaba da yi shi ya zama mai ya zama khalifatu rasulillah ka zo ka ce ba khalifa ba ne to me ya fi da shi sannan aka da ya bar duniya umar ya zo ya karɓa ya ci gaba da wannan aikin bayan ya tafi usman ya karɓa ya ci gaba da wannan aikin sahabai suka sallama sai na ali da da shi aka yi yana ɗaya daga cikin sojojin sojojin abubakar da aka je aka je yakin ridda yana cikin sojojin da sayyidina abubakar ya tura aka je aka yakin ridda in bai da khalifa bane dan me zai shiga sojojin sa har ya yaki wasu yace kuma yayi haka har sai da ya ga musulunci yayi karfi yana nan a cikin nahjul balaga littafin shi'a ne a lokacin sayyidina umar yana karkashin sayyidina umar yana ba shi shawarwari yana cikin 'yan majalisar sayyidina umar har lokacin da sayyidina umar yake yunkurin zai fita rome yaƙin rumawa a yaƙin farisawa lokacin da za a fita yaƙin farisawa sai na ali ya ce ba za ka fita ba domin kai wato babban mutum ne shugaba ne a cikin al'umma in ka fita aka kashe ka ai shiga uku don haka ba za mu baka ka fita ba in abokin gabansa ne ya tsare masa guri kaga ai shi zai fara ziga shi ai kaga shi harkar nan fa in ba kun wuce gaba ba amma ya ce in ka fita aka kashe ka to gaba ɗaya sai ya shafi musulmi don haka ba za ka fita ba wannan yana cikin nahjul balaga nahjul balaga littafin shi'a ne a gurin su tun daga farkon su har ƙarshe duk magana sai ali ce wanda mu muna ja da wannan to amma tun sun da sun yi imani don ba za su yi imani ba da abin da yake ciki saboda haka kaga ya yarda sayyidina Umar khalifa ne na musulmi dan ya ce kai ne masaba kai kai ne gaba ɗaya makomar musulmi gaba ɗaya saboda haka khalifa ne sannan aka zo sayyidina usman shi ma khalifa ne sannan sayyidina ali sannan alhassan wanda bai ɗau lokaci ba kamar yadda muka sha bayani sannan bayansa alhussaini bai yi khalifa ba bai riƙe mulki ba bai zama khalifan kowa ba ya fita an masa alkawarin ƙarya da yaudara ashe shigo shigo ba zafi aka yi masa bin yi wannan bayanin saboda haka bai rike shugabancin kowa ba bai rike kalifan kowa ba kai ka zo ka lissafa da shi dan me a ce ka lissafa shugabannin kasar nan ka zo ka dauki wani mutum ka sa da a ciki misali kana lissafi kana lissafi ka sa da a ciki a ce saboda kawai saboda kawai ni ni ina ba da karatu a masallacin ka to koya kake gani na ba da za a yi shiga ko matsayin da kake bani dole in aka zo aka zo kan janatan a faɗi wani wanda ba can ba za a faɗi <laughs> ba amma wani zo ce sai ya kakaba ni a cikin list kaga ya so rigima ya so daru kuma ya ce ba za a shi shi a kawo masa hujja ba na ciki ya tsaya ci shi sai an bashi hujjar cewa ba za a sani a list ba to irin wannan ne sauran duk ba su zama khalifan wani akan aikinsa ba don me za ka fitar da waɗanda suka shiga ka shigar da waɗanda ba su shiga ba a nan manzo Allah ya faɗi lokacin da musulunci zai shiga da zake da izza inda zaka lissafa zaka zo ka samu khalifan na sha biyu da kansa aka fara samun sakwarkwace al'amura amma har lokacin su muawiya har lokacin su yazidu ba mun faɗa ba idan aka rika fita ana shigar da musulunci har lokacin su yazidu duk da lalacewarsa don mun yi wannan a lokacin sa yayi jagoranci a lokacin sa aka fita aka je aka aka shigar da da musulunci har irin kasar kasar Turkiya da Cyprus kaga ashe musulunci yana nan da izza wanda annabi yayi maganar wannan yayi ishara zuwa ga wannan rinin da za ta fita a hadisin ummu haram wanda mun sha faɗa sa da annabi yayi mafarki aka nuna masa wannan rindinar wanda da yana ciki saboda haka mu wannan shine abin da muke in ka zo ka ce ba za a sa abubakar da umar a cire su a lissafi to sai ka mana dalili na sire su su ba ba su rike ayyukan manzo Allah ba sun rike to mutum da in yi so da ba da zaka yi da shi to sai dai ka hakura kyale shi ni ne nayi tafiya na bar iyalai na eh, da niyyar zan yi sati biyu to sai nayi shekara biyu babu wani labari da na dawo sai na tarar har an raba gado to malam dan Allah menene abin yi in abin idan abin bai idan abin ya tsaya ga raban gado ai da sauki in ba aure maka mataska ba ya tsaya garaban gado kaga ƴaƴanka ne da babanka da waye su za a bawa kaga ba za ka zo ka ce sai sun biya ka ba daman dole abinda za ka bari su ci abinci to matsalar ma ka zo ka samu matarka ta zama ta wani da ma wannan ka tambaya ba maganar gado ba to ya fi amma maganar gado kuɗi ne aka raba sai ka haƙura ka ba musu eh da zarar ya bayyana inda a ce matarsa alkali ya yi hukuncin cewa wannan an masa hukuncin matacce matarsa ta yi kakaba ta yi aure in ya bayyana wancan auren ya rushe aura ka za ta dawo gunsa wannan yake cewa a meye ingancin wannan hadisin hifzul gulami kal kitabati alal hajari wa hifzul rajul kan naqshi alal ma'i wannan ba hadisi bane magana ce magana ce haddar yaro kamar rubutu akan dutse haddar babban mutum kamar rubutu akan ruwa wannan magana ce ba ba hadisi bane dan Allah wannan gida wannan gidan buga littattafan da ke Lebanon Darul Kutubil Ilmiya na ahlus sunna ne ko kuma na shi'a ne domin bana ganin suna buga littattafan Ibn Taymiyyah suna buga littafai ibnu taymiya har da na sata ma wannan mai shi sunan shi ali baidun muhammad ali baidun ban sani ba shi'a ne ba shi'a bane amma wannan shine sunansa <coughs> ya shahara wajen buga littafai har ma wanda yake sata na jama'a ya buga ai ta rigima saboda yana buga hannun ibnu taymiya yana buga hannun sunna shi kawai kudi yake nema zai buga na sunna na bid'a na waye shi kawai magana kudi yake ka ba mu gaskiyar tarihin juyin halin da aka da aka yi a Iran domin saboda shi'a suna amfani da wannan hadisar wajen jefa shubaha a zukatan gama garin mutane ban san me shubaha a ciki me shubahar a ciki dan kuma da ya kwace mulki shikenan sai zama shubaha kuma da ya faɗi inda shubahar take to sai masa bayani amma ban gani shubahar da da za a yi masa bayani ba Ah, ka ce ko kun ce babu hujja a kan maulid na annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zaka yi da wannan ayar ko me zaka ce la khaira fi kathirin min najwahu illa man amara sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas to da da yana da sai fasara bana inda maulidi yake a cikin ayar ni ne ban san me maulidin me maulidi a cikin nan ba ko kun ji kun gane ku laman amara bi sadaqatin sadaqatin shine maulidi aw ma'rufin shine maulidi aw islahin bainan nas shine maulidi to ai duk wannan alamar ta babu hujjar ne inda da hujja kaga idan ba zai kawo bai kawo a a ta wannan kama kama ba mu abinda muke cewa inda a cikin alkur'ani akwai maulidi to wanda ya fi kowa aiki da kurani manzo Allah sai sahabbansa da ba za su bar wannan ayar su ki aiki da ita ba da dole ne zamanin Abubakar sai kaga an yi taron maulidi ko Umar ko Usman to duk ba a yi ba kaga kenan ko ka ce ba su fahimci alkur'anin ba shi yasa ba su yi ba kai ka fahimta kake yi ko sun fahimta amma saboda ba sa san manzo Allah suka ki kai ka kafi su san manzo Allah kake yi ko ba su dauki abin da muhimmanci ba ko kuma babu alkur'ani shi yasa ba su yi ba wannan kuma shine gaskiya faɗa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa wa